الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أثاره واهتدى وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا الله وليا جل جلاله wanda ya ara mana rayuwa zuwa nan yammaci mai albarka na laraba hudu ga watan ramadan na dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina hudu ga watan maris na dubu biyu da ishirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka na jami'a Usman ibn Affan ga masallacin juma na Usman bin Affan da ke layin da binai a birnin dutsen jigawa da insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan alkur'ani insha Allah duk da jinkiri da muka samu saboda larura ta tafiya za mu taɓa abin da ya tawaka ala barakatun lahi ta'ala wa mashi'atihi kamar yadda ake alkawari a uzuri na tafiya ya sa ba a fara ajiya ba <clears throat> sauran bayanai insha Allah za su biyo baya أما أن ذلك فيه ذلك التفسير الكثير ممكن آه، كرشان سورة الانشقاق فهكذا متاشئ فرقا سورة المطففين على بركة الله تعالى ومشيئتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة المطففين wannan sura mai girma tana ɗaya daga cikin surori na madina wanda suka sauka bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa kuma ita ce sura ta tamanin da uku daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sannan kuma ayoyinta talatin da shida ta samo sunanta a ayar farko wato almutsaffifi masu kwanje ko kuma